barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallaci abubakar shafi'i da ke nan bukar ariya garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na talata hudu ga watan ramadan shekara na dubu da hudu arba'in shida, bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya daidai da hudu ga watan uku shekara na dubu biyu da ishirin da biyar a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan kuma shi ne tafsirinmu na hudu a wannan wata kuma tafsirinmu na ɗari eh, tafsirinmu na casa'in ko na casa'in na wannan sura ko a cikin karatun wannan sura mai albarka suratu ali imran man tsaya aya na 82 yau za mu daura daga aya na 83 da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون نعم الله مدى في تركيا شوى أفغير دين الله يبغون شن ونن الدين الله سكي نيمان وله أسلم من في السماوات والأرض الهالي ne نشي كأي duk wanda ke sammai da ƙasa suka miƙa wuya tsawon basa biyayya wa karhan kuma dole wa ilaihi yurja'un kuma zuwa gare shi za a mayar da su baki ɗansu jiya mun fara ishara da maksudin wannan aya din wannan aya ta zo bayan Allah madaukakin sarki ya ƙara tabbatar da kaɗaitakar annabawa cikin asalin addini da tabbatar da cewa waɗannan da suka yin imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin Yahudawa da Nasara sun san wannan alkawari da Allah ya ɗauka ma'annabawa gaba ɗayansu cewa in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo za su yi imani da shi su kuma ba shi kariya sannan ya ce duk wanda ya juya wannan alkawarin baya to waɗannan su ne tintiran kangararru to a nan sai Allah ya ƙara tsawata musu a fagaira dinillahi ya buhun yanzu wani addini ne saɓanin addinin Allah suke baɗa suke bege ibn kasira na cewa Allah yana cewa munkiran ala man arada dinan cewa dinillah wato inkari da tsawatarwa Allah yake yi wanda ke begen wani addini koma bayan addinin Allah alladhi anzala bihi kutuba wa arsala bihi rusula addinin da Allah ya saukar da littattafansa da shi ya aiko da manzanninsa da shi وهو عبادته وحده لا شريك له wannan addinin tushen hmm, tubalinsa khulasa summary ɗinsa shine bautan Allah shi kadai ba tare da an yi masa shirka ba Abdullahi Ashuna cewa wannan tambaya للتوبيخ والتحذير wato tambaya ne na tsawatarwa da kuma gargadi to yanzu ko za ku bi wani addini wadda ba na Allah ba da hankalinku da iliminku kuma kuna riya kun yi imani da Allah kuma za ku bi wani addini wadda ba na Allah ba wannan gargadi yake musu kuma wannan magana ne li ahli kitab ga wato ainihin ahalin kitab waɗanda dundun su ake magana tun daga farkon wannan sura izuwa nan wurin to anan Allah ya ce a tsagairar dinin shi addini kamar yadda muka sha faɗa wato tsari ne na gudanar da rayuwa wadda Allah madaukakin sarki ya saukar da shi ma domin tsara yadda mutane za su mu'amalanci Allah da bayan Allah so idan aka ce addini ya kunshi tsarin rayuwa gabaɗaya tsarin aƙida wato abinda ake kudartawa a zuciya shi ne aƙida ko da tsarin bauta ƙanƙan da kai da ake wa Allah maɗaukin sarki ta hanyar amfani da gaɓɓai, wato da gangan jiki ko kuma da dukiya waɗannan ibadat kenan na zahiri Haka hakanan tsarin mu'amala zamantakewa na yau da kullum tsakanin mutum da iyayensa mutum da 'ya'yansa abinda ya shafi tarbiya na gidan aure mutum da iyalinsa mutum da makwabtansa mutum da gwamnatinsa gwamnati da mabiyanta a kowane irin mu'amala na zamantakewa na kasuwanci na tattalin arziki kowane irin mu'amala wannan shi ne ma'anar addini a wato ainihin musulunci inda za a yi mu'amala da Allah da yadda za yi mu'amala da mutane da sauran halittun Allah kenan tsarin rayuwar gaba ɗaya sabanin abin da waɗansu suke fassara addini da cewa tsarin bauta ne wanda ke tsakanin mutum da ta kawai wanda yake ya takaitu da zuciya da kuma wajen bauta wannan abinda waɗansu suke son su tsuke addini a ciki ne amma ba shi ne addini a tarihin musulunci ba abinda za a kai tsakaninka kawai da Allah a zuciyarka ko kuma in ka zo masallaci wannan shi ne addini sauran harkar rayuwa kuma ba ruwan addini da shi wannan secularism hmm? wannan ɗan duniyanci ne shi ma wani addini ne mai zaman kansa amma addinin Allah Shi ne wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo da addini annabi ya zanto abin koyi ga musulmi a komai ne ba a masallaci kadai ba haka a gida haka a filin yaƙi haka a harkar diplomasiya a harkar siyasa a harkar tattalin arziki annabi jagora ne na musulmi a duka waɗannan abubuwa don ya nuna maka cewa addininsa ya kunshi komai da komai na wato ainihin tsarin rayuwa to ana Allah madaukin sarki ya jingina addini zuwa gare shi yace afa ghayra dinillahi shin wani addini wanda ba addinin Allah ba suke nema kenan ashe addinan sama da guda ɗaya ne ana iya samun addini sama da guda guda daya amma duk lokacin da aka samu addini sama da guda daya to ɗaya na Allah ne sauran ba na Allah ne shi ta ma malami take cewa yana daga cikin nukta alkur'ani gaba ɗin inda Allah yake magana addini to yana zuwa da shi ne mufradi bai zuwa da shi jam'i Allah bai ce yana da addinai ba a sai dai addini ya sama kun ji mana ta faɗan cewa addini annabawa guda guda ɗaya ne Ya sa Allah bai abin da shi sa waɗansu ma malamai suna inkarin wato lafazin nan da ake faɗa a yau a ce al'adiyanu samawiyya a ce addinai da suka sauko daga sama ana nufin yahudanci da kiristanci da musulunci ai lokacin da musulunci ya zo To duk wani addini kuma musulunci ya share shi so shi ne kadai ya rage addini sauran ba addini ba ne kuma saboda ka hada su wadda wannan din daga cikin ma'azorat dinsa shi ne abinda muke gani yanzu ga wasu aƙidar al-albani ne al-adiyan ne ko suke cewa al-ibrahimiyya abrahamic fast suna cewa ai duka ɗaya ne ai duka addinan manzanni ne sun zo da su kuma duka mun yarda da manzannin saboda sawa sawa'un kayi musulunci ko kayi yahudanci ko kayi kiristanci duka ɗaya ne wannan surar duk tana ta musu raddi ba ɗaya suke ba lokacin da annabi musa ya zo ya karantar da mutanensa a lokacin addini shine kadai wanda annabi musa ya zo da shi da ya tafi annabi isa ya zo a lokacin annabi isa addinin da Allah ya rubuta shi kadai shine addinin da annabi isa ya karantar da shi idan ka imani da annabi musa da gaske to dole ka imani da annabi isa alaihi salam lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo to shi ma an share addini annabi isa addini annabi shi ne kadai addini wurin Allah kun gane so dinullahi anan yana nufin al-islam musulunci wadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi alamai suna cewa wannan idafa na dinin la tuta tashrif wato jinginawa ne na ɗaukaka. Allah yana daukaka wannan addinin yake jingina shi zuwa gare shi ah, saboda Allah ya fifita shi akan sauran addinai ko kuma kamar yadda muka faɗa cewa daga ranar da annabi alaihi salatu wassalam ya zo to babu wani addini a wurin Allah sai wannan addinin na musulunci to ya muka gane cewa dinin lahi anan yana nufin musulunci ne saboda Allah ne ya faɗa a ayoyi wato bayan wannan ayan da ɗan ayoyi kaɗan ko ya ce inna dina inda Allahi islam ko a bayani ko mun karanta wannan a bayan inna dina inda Allahi al-islam addini ya daje a wurin Allah shine kawai musulunci so duk wani addini wanda ba musulunci ba daga lokacin da aka yi wahayin alkur'ani zuwa ga annabi Muhammad har zuwa ranar tashin alkiyama wani addini ba addinin Allah ba kun gane wannan to shine Allah yake cewa yanzu da ilimin za ku nemi ku rayu basa wani tafarki ba tafarkin Allah ba basa wani tsarin gudanar da rayuwa ba wanda Allah ya yarda da shi ba alhali wa lahu aslama man fi samawati wal ard duk wanda ke sammai da ƙasa in banda shi mutum din sauran halittun gaba daya duk sun mi ƙauyensu ga Allah madaukakin sarki ah, wannan yana nuna wani abu da malamai suke faɗa in suna raddi ma masu aqidar wahdatul wujud wahdatul alwujud masu aqidar wahdatul wujud abinda suke cewa halittar nan gaba ɗayanta guda ne babu wani wanda shine mahalicci waɗansu abin halitta kowa da ka gani shine mahaliccin kuma shine abin halitta ɗin wannan ce shi aqidar wahdatul wujud masu cewa komai Allah ne hmm? komai Allah ne Allah ma komai ne wai ba za ka ce akwai wanda samuwa da wanda ya samar da samuwa ba a'a abu guda ne to shine malamai suke ce a'a eh, inda suka kuskure abin wato shi halitta gaba ɗai halitta gaba ɗai kamar yana faɗa in ban da mutum duka sun yi tarayya akan abu guda ɗai yarda da cewa su bayi ne kuma suna bin Allah so abinda ake aka wato ainihin ittifaki akai tsakanin halittu gaba ɗaya abinda za a ce su guda ɗaya suke akai shine yarda da bautan Allah ɗin dukkanin halittu in ban da mutum duka sun mi ƙauya wato su guda ɗaya ne shine sun yarda da tsarin Allah abinda Allah ya sa su yi suke yi abinda ya ce su bari suke bari shine walahu aslama man fi samawati wal ardh ai istaslama lahu man fihima taw'an wa karha duk wanda ke sama da ƙasa yana mai miƙa wuya ma Allah madaukakin sarki imma bisa sarrai wato imma bisa yarda ta hanyar da'a ya san yanayin haka ko kuma bisa dole ko da bai san yana bin Allah ba ko da bai yarda yana bin Allah a wani abun ba to a wani abun yana bin Allah dole Allah madaukin sarki ya maimaita irin wannan aurare da dama walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal ga Allah madaukin sarki duk wanda ke cikin sammai da ƙasa suke miƙa wuya suke kankan da kai suke sujjada taw'an a cikin hali na so wa kurhan da kuma hali na ƙi wa zilaluhum har inuwansu ma inuwan duk abin da ke da inuwa yana wa Allah sajjada bil ghuduwi wal asal da safiya da kuma marici Allah na ce alam naraw ila ma khalaqa Allah min shay'in yatafayyu zilaluhu 'anil yamini wash-shama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhirun ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يشي بلا سجوبا zuwa ga abin da Allah ya halitta ba na komai wadda inuwarsa na na Ba zuwa dama da hagu na mai sujjada ma Allah madaukakin sarki kuma suna kankantar da kansu gare shi yace ma Allah ne kadai duk abin da ke sammai da ƙasa na dabbobi da mala'iku suke miƙa wuya kuma ba sa girman kai suna jin tsoron Allah madaukakin sarki wanda ke sama da su kuma suna aiwatar da abin da yayi umarni anan malamai suna bayani tau'an wa karhan dinna waye ke mi kauya ma Allah ta san ransa waye kuma ke mi kauya wa Allah dan dole suna bayar da taujihai daban-daban ga kaɗan daga ciki na farko ibn kasir yana cewa fal mu'minu muslimun bi qalbihi wa qalabihi lillah shi ya fara magana akan mutane kenan ko su wadancan waɗanda ba mutane ba su ibada su? tawan saboda Allah ya halice su a tsarin da ba za su iya mafita ba za su iya fita daga wannan tsarin ba sun mastawa ila sama'i فقال لها وللأرض ايتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين الله يهل الشيء سميت كذا تيشي تخزو كشغل آرينا في بيئة ko cikin da'a wato da yardanku ko kuma dan dole sai suka ce a ba dole a ga manan mun zo a gare ka mana masu mi kauya da sanmu mala'iku haka Allah ya yi su hmm? la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun su ma haka taw'an suke suke bi sauran halittu waɗanda ba su da irada irin na zaɓi ko su bi ko kar su bi waɗannan malamai suna cewa su ibadar su gaba ɗaya tsawon eh, karhan wato ba su isa su fita daga wannan tsarin ba to shi ga mutum wannan taujiyadin da suke bayarwa suna faɗa dangane da mutum ne shi ne cewa mutum mummuni shi ya miƙa waya ba Allah maɗaukakin sarki yana so saboda yana bin Allah fil kaun fil wa fil shara' yana bin tsarin Allah da ya gudanar da rayuwa a kai yana bin kuma shari'ar Allah saboda ka shi yana bin Allah tawa amma shi kan ke kafin kuma ya ce mustaslimun karhan shi shi ma ya miƙa wuya wa Allah don dole saboda yana da gudanar da rayuwarsa bisa tsarin Allah bayanai ne tsarin Allah ya ce fa'in na hutar da tasiri wal ƙahar والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع yana ƙarƙashin tsarin gudanarwa na rayuwa na Allah madaukakin sarki da ikonsa da mulkinsa da babu wanda ya sai masa a'a dole sai an yi aure ake haihuwa wannan tsarin wani ko wanda ya isa ya fita daga wannan tsarin dole sai an ci abinci a rayuwa ke inganta tsarin Allah ne akwai wanda isa ya kauce ma wannan tsarin rana tana bullowa daga gabas ta faɗi da yamma akwai wanda isa ya ce ba zai bi wannan tsarin ba hmm? saboda kamar ne lokacin da duniya ke yin haske da rana ne lokacin da ke yin duhu da dare ne akwai wanda ya canza wannan wannan tsari ɗin to cosmic laws tsarin da ke gudanar da duniya wadda dole mutum ya bi ya mai ƙoƙarin yaya tsarin yake duk waɗansu fact da ake discovery a kowane yanayi na rayuwar yau da kullum yadda Allah ya tsara mutane suke gudanar da rayuwarsu a kai wannan nau'i ne na bin Allah maɗaukakin sarki amma karhan ha saboda ba kai ka zaɓa ba ka tashi kawai ka ganka akan haka ɗin to kuma hakan za ka tafi ba za ka iya canza shi ba to waɗansu malamai suka ce wannan shi ne ma'anar tau'an wa karhan waɗansu malamai suka ce tsawon wa karhan dangane da mutum shine akwai waɗanda kawai ba wahala suke karɓar musulunci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da abokinsa Abu bakirin na radiyallahu anhu yana ce masa shiga musulunci kawai ya karɓa ba tantama ta ko da haka suke su ne masu shiga tsawon akwai kuma waɗanda su musulunci a wurinsu sai in dalilan ne suka fi ƙarfinsu hmm? wanda dalili ne tilasta shi dole ya bayan da iya ir waɗanda za su kangare kenan su yi ƙoƙarin sukar musulunci su ɓata shekaru suna bincike domin su ga abubuwa na suka a musulunci sai abin da za su gani a musuluncin ya tilasta su su musulunta wanda ana samun wannan koyaushe musamman a wannan zamanin za ga da yawa sun yi bincike an gaya musu mummunan addini ne addinin kisan kai ne addinin wane ne sai ce bari yi bincike domin ya kara bayyana wa mutanen samuni wannan addinin kada su shiga ciki da ya fara zurfin bincike a ciki kuma sai ga aina ai babu wani addini na gaskiya in ba wannan ba kun ga dalili ne ya tilasta shi ya wato ainihin musulunta waɗansu kuma suna cewa waɗanda suka musulunta da zaɓen su shi da suka musulunta a yanayi na zaman lafiya an kira su tsawon sun yi jayayya da farko ko ba su yi jayayya ba wato ba a yi amfani da ƙarfi su ji tsoron ƙarfi su musulunta ba su ne wanda suka musulunta waɗanda kuma suka musulunta kurhan. su ne waɗanda da suka aka yi bari da su tsoron kan a kashe su yasa suka musulunta aya ko waɗannan ko to a musulunci don mutum ka kai masa yaƙi da ya ga takobi sai ce a ya haƙuri na musulunta to ba ka ce kar yaƙi za ka bar shi a matsayin musulmansa to mutane halittu gaba ɗaya ɗayan biyu ne imma mutum wanda ya yarda ya bi Allah a karan kansa ko wanda wani abu na dole ya sa shi ya bi Allah imma a shari'ar ko kuma a tsarin gudanar da rayuwa so in Allah shi ne wadda ke da wannan ikon da duk wanda ka gani dole yana da wani yanayi wanda ya miƙa wuya ma Allah to kai da ka san littafi me zai haɗa ka miƙa wuya ma Allah akan komai ka zanto kana bin addinin Allah akwai da fuskokin banda wannan da malamai suke faɗa amma ina jin wannan ya isa haka ne ok bari in ƙara guda akwai wanda suke cewa ma'anan musulunta da ƙarfi ɗin shi ne waɗanda in sun mutuwa ya zo musu suke musulunta in mutuwa ya zo musu sai su ce ai sun musulunta irin fir'auna kenan ko da ya gabu ruwa sai ce amantu hmm? annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min almuslimin Allah ya ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min almufsidin to ko ka musulunta ne a lokacin da kake da yalwa ko kuma in ba haka ba in mutuwa ta zo maka ka ga balbalun mala'ika to sai ka ce ka da amma a lokacin ba zai amfani ba mun gani kamar da za mu zo mu shi nan gaba to duk wanda yake da wannan masaniya ai abun ban mamaki ne kuma ya kafarta ya bin Allah madaukakin sarki to sai Allah ya cika ga wani abu ma na ban tsoro wanda ya dace kada wani ya kauce ma addinin Allah saboda wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi za a mayar da ku kaga anan yace a wannan qira'ar turja'un za a mayar da ku wato shi ma anan ko kun ji ko kun so kenan ba ba ku za ku koma da kanku ba za a mayar da ku ne wato an faɗi ba a faɗi wa zai mayar din ba saboda ana magana da wanda suke masana ne kowa ya san waye yake mayar da ku zuwa ga Allah shine Allah da kansa Allah shi zai mayar da ku bayan mutuwa zuwa gare shi wato zuwa tashin alkiyama abba yanzu a ke cewa munasabar ambatan wannan shine cewa Allah maɗaukin sarki shine wanda ba a iya gudu masa ba ka iya kubuce ma hukuncinsa don haka bai dace ba mai hankali ya kauce daga addininsa alhali abinda ya dace masa shine ya mi ƙauyarsa cikin zaɓensa zuwa gare shi tun kafin Allah maɗaukakin sarki ya sa shi ya mi ƙauyen don dole hmm, mi ƙauyen shi ne don dole wannan ɗin ma'ai mutuwa mutuwa ba tsarin Allah ba ne akwai wanda ya ce shi ba zai biyu wannan ba in an zo za a ɗauki ran mutum akwai wanda zai ce a shi bai dai mutu ba Hmm? Umarin wane ne a ɗauke shi Allah ga a lokacin dole ya bi umarnin Allah madauki to a nan in mutum yana tunanin mutuwa ya san duk daɗewa a duniya zai koma izuwa ga Allah kuma Allah nan zai tsayar da shi ya masa tambaya me yasa ba zai bi tsarin Allah ba to shari'a abinda take zuwa da shi kamar yadda Imam al-Maqasidi yake faɗa شوى مقاصد الشريعة هو مقصود الشارع شيني إخراج الناس عن داعية هواه حتى يكون إخراج الإنسان عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا مقصود الشريعة tsarin gudanarwa na yau da kullum wato addini kenan ko Allah ya kawo tsarin addini cewa ku yi kaza ku bar kaza kada ku yi kaza ku yi kaza ne saboda a fitar da mutum daga bin soye-soyen zuciyarsa har ya zanto bawan Allah bisa zaɓin kansa kamar yadda yake dama shi ɗin bawan Allah ne na tilas na dole kun gane duk abin da Allah ya halitta ai bawan Allah ne ko ya ki ko ya yana tafiyar bisa tsarin Allah madaukin sarki abubuwan da bai isa kaushe ba to amma akwai bangaren da Allah ya bashi zabi ko yana iya kaucewa to shari'a ta zo ne dan a inda zaka iya kaucewa dan tayi maka sai sai ka tsaya akan tafarki ka zabi karka kauce din to shine abinda Allah yake gargadi yake kiran waɗannan mutane akai cewa mai sa ba za ku zabe ku zanto bayin Allah da zaɓin kanku ba kamar yadda kuke bayin sa ne na dole idan ka haɗa wannan guda biyu to shine ka zanto dan gata a wurin Allah ba ka zanto zaka shiga cikin ibadun mukramun bayan Allah waɗanda suke ababen girmamawa wanda Allah zai karrama su a duniya da kuma lahira sai Allah ya shiga bada shi قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى والنبي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون نعم الله مدعوكي سركي يشغى بعد الشيوى قل يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كفدا كشيلا تقوى يجي musulmi da kafir cewa mu a musulunci ga aqidar amanna billahi mun yi imani da Allah wa ma unzila alaina da abinda aka saukar mana wa ma unzila ala ibrahim da abinda aka sauko ma annabi ibrahim wa isma'il da annabi isma'il wa ishaq da annabi ishaq wa yaqub da annabi yaqub wal asbab da jikokin annabi yaqub guda goma sha biyu wayansa guda goma sha biyu wama utiya musa wa isa da abinda aka baiwa annabi musa da annabi isa duk mun yi imani da wannan kai wan nabiyuna min rabbihim kuma mun yi imani annabawa da abinda aka ba ma annabawa daga mahaliccinsu. la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma discrimination a ba ma bambantawa tsakanin wani daga cikinsu wa nahnu lahu muslimun kuma mu ga Allah madaukakin sarki masu miƙa waya. ba Allah ya ce shin wani addinin Allah ku kuke bai gaba yana magana da Yahudawa da Nasara to sai aka ce annabi ya faɗa cewa mu musulmi kuwa ba ma bin wani abu zai addinin Allah kuma ku ji ga fundamentals turaku na addinin Allah ɗin da muke a kai malamai suna cewa wannan maganan da aka yi cewa kul ana magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya faɗa wa kowa da kowa shi yasa ma wato ya faɗa wa kowa da kowa musulmi su ma su ci gaba da faɗa al'asul ne duk lokacin da aka yi umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam a Qur'ani to umarni ne ma al'umman ta shira sai in dalili ya zo ya nuna cewa a'a wannan ya shafe shi shi kadai kamar ce khalisatan laka min dunil mu'minin kai kadai ne wannan hukuncin banda sauran mutane in ba haka ba duk inda Allah ya ce annabi yi to umarni ne ga sauran al'ummata wannan yana nuna mana ɗaya daga cikin kyawun abubuwan da suke nuna kyawun musulunci a musulunci shugaba ba cewa yake a yi shi ya jage sai ba zai ba ba za ka kai wani matsayi ba a musulunci da za a ce a wani aikin ibada da kai za ka umarci mutane su yi amma kai an sauke maka ibada kai ban da kai ce in an kai wannan matsayin to an fita daga musulunci jiya na ji koyaushe ne a social media an sa wani ana abin nan yana cewa wai a wani matsayi na sufanci irin karkataccen sufanci na iblisancin wai in ka kai wannan matsayin to sallah ma ya faɗi ba za ka yi sallah kai azumi ma ya faɗi ba za ka yi ba matuƙar kana wannan matsayin to babu wani abu na addini da yawa jaba ba duka ya faɗi a sai in ka fita daga wannan halaran hmm, to daga baya kuma sai ka dawo sai ka ci gaba da sallah ka ci gaba da da kuma baka yi laifi ko ba to kaga wannan haifa musulunci ba ta bai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce matsayin sallah ba hmm, bar Allah ma cewa yayi sallan dan ne, mimi kusanci zuwa gare shi ko wa aqimus salata li zikri so a ce wai zaka ci wani matsayi na kusanci da Allah wanda zai hana ka sallah ka dauni yau da rai ka wannan iblisanci wannan shaidan shi to shi yasa Annabi alaihi salatu wassalam zai umarci mutane da za a ganshi yana gaba yana yi lokacin da ya tafi Madina zai za a gina masallaci da shi fa aka gina masallaci sallallahu alaihi wasallam kuma sallah wa yake ma iya yin sallah annabi har kafafansa ya kumbura matarsa ta zo ta tausaya masa ta ce haba ya kusa banzan Allah Allah ya gafarta maka abin da ya gabata da ma abin da zaka yi in ma zaka yi na laifi duk me kake wahal da kanka yace afala akunu abdan shakura baran zanto bawa mai godiya ba ai duk lokacin da ka ƙara kusanci zuwa ga Allah lokacin kake ƙara kankan da kai zuwa ga shi amma duk lokacin da kake cewa kai ka shiga fadan Allah kuma kana wa Allah gadara ƙarya kake ba fadar Allah kake ba kana fadar shaɗin a fadar Allah ba a masa jiji da kai ba a ɗaga masa kai sun kayar da kai ake kun ga a ƙiyama da mutane za su ga hali na ƙaƙani kayi da annabi alaihi salatu zai zo zai je ƙarƙashin al'arshi hmm, ba tsayawa zai yana kan Allah yana kallon Allah ya ga matsayi ba fa hmm, faduwa zai yi a ƙasan yi sujjada shi din ma zai daɗe Allah zai kyale shi na zango mai tsawo sannan sai ya kira shi shi ya muhammad kun ga alƙur'ani ba Allah bai taba cewa annabi muhammad ya muhammad sai da ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabi amma a sharanta shi alƙiyama ba haka zai shi rasul zai ce ya muhammad ya kai muhammadu don ya kara tabbatar masa shi din bawa ne amma a matsayin da ya zo zai ceci mutanen duniya gaba ɗayansu daga farko har zuwa ƙarshe don Allah ya zai yi hisabi sannan zai ce masa a lokacin ma'ana bai ce a lokacin za a masa ilhama wato tasbihi da yabo da kirari da zai ma Allah wanda bai iya ba ma yanzu dan an nuna da cewa Allah fa Allah ne hada kiyama duk wani wanda ba shi ba to bawansa ne sannan za a ce masa daga kanka tambayi abin da kake so za a baka roƙe mu za mu amsa maka sannan annabi zai tashi ya roƙi Allah madaukakin sarki a zo a yi wa mutane hisabi sai a ce ya amsa masa sannan kyat kamar abin nan aiwa kowa ya hisabi kowa ya san matsayinsa na wuta ya tafi ta na aljanna ya tafi aljanna Allah ya sa mu cikin aljanna to idan har annabi sallallahu alaihi sallama <laughs> matsayinsa kenan ya bautata ma Allah a kowane lokaci to ba zai yi ba ce wani ya fita shi yasa al-Imam Shafi'i yake cewa maksudi na biyu na wato ainihin shari'a zo da shari'a yace shine saboda kowa ya shiga ƙarƙashin shari'a din, kowa da kowa mukallabi yana ƙarƙashin shari'a ba zai zanto ya zanto abin da ake faɗa yau a ce waɗansu suna saman doka ba ko a a shari'a babu wanda ke sama da ita annabawa ma bin shari'a suke su ne jagororin mutane wajen bin shari'a shi yasa ma anan Allah ya ce wa ma unzila alaina annabi ya ce amanna billahi wa ma unzila alaina da da aka saukar mana qur'ani an saukar da shi mawane ne malaika jibril ya kawo min ne ko ya kawo maka ya kawo wayan annabi muhammad go amma don shi kadai ya amfani da shi A'a dan dukkan mu mai amfani da shi shi yasa wani wani wajen yana cewa wa unzila alaina ko cewa wa unzila ilaina wato saboda mu duka an saka annabi a cikin lamirin mu cewa an saukar mana da mu mu da shi ma'ana yadda ya waje wajaba kan sai aiki da alqur'ani haka waje wajaba kan mu mai aiki da da alqur'ani so da annabi da mu muna bin alqur'ani shine abinda aka saukar mana hmm? wa ma unzila ala ibrahim haka duk abinda aka saukar ma annabi ibrahim ai akwai sufi hmm, ibrahima wa musa mun yi imanin da shi jumlatan wa isma'il da wahayi da aka yi wa annabi isma'il mun yarda annabi ne shi wa ishaq da ishaq wa yaqub da yaqub wal asbab duk wahayin da Allah ya ma waɗannan dummu mun yarda da shi kaga wannan al-iman billahi ya fito ko sai al-iman bil kutubil munazzala da littattafan da aka saukar ma annabawa gaba ɗaya littattafan da aka saukar ma annabawa tun kafin annabi ibrahim ah, tun daga annabi adam har zuwa annabi isa alaihi salam mun yi imani da shi imani jumlatan a dunkule. wato mun yarda Allah ya saukar da littattafan kuma duk abin da suke ciki gaskiya shi. ai ba magansu ba amma abinda aka saukar mana mun imani da shi jumlatan wa tafsilan a dunkule kuma a fayyace a dunkule man yadda wannan alqur'anin saukakke ne daga Allah madaukakin sarki ya saukar da shi ne ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar mala'ika Jibril alaihi salam dan mai aiki da shi har zuwa ran tashin alkiyama a dunkule kuma mun yi imani da duk abin da yazo a littafi duk abin da littafin ya faɗa gaskiya ne so in mutum ya ta aya guda ɗaya ya ce yadda da sauran ayoyin kamar ya kafarce da sauran da ya gaba ɗaya shi ne tafsilata duk abin da ƙur'ani ya zo da shi to mu mun yarda da shi shi ne wa ma'un zir alaina ɗaya ba ma imani da wani sashen baro wani sashe kamar da yahudawa suke ko تمام دمك عندي أستفسرنا سورة البقرة ألا شيء تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ذاك إيماني دساشا للتفني وكفر شيء مساشا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل أما تعملون باب ما شيء ولنا أبوم فشيء شيء ولنا أبوم su yarda su su yarda da wani bangare da littafi su kafar shi wani bangare ya yarda zai zo yi sallah amma bai yarda in barawo ya yi sata a yanki hannunsa ba shi yana ganin wannan bai dace da 21st century ya yarda zai bayar da zakka amma bai yarda in mutum ya yi ridda a kashe shi ba hmm? saboda is repugnant to natural justice kaji wani turanci na iskan shi ha wai ya saba ma adalci na ɗabi'a maganan wanda ya yi ka yi adalci ne fa wannan wanda la ya zulimu rabbuka ahada shi yace yadda yake so kenan bawansa ya halice shi yana azarta shi yana ni'imta shi shi ya bashi komai da komai yace in yayi abu kaza ku kashe shi kace wai is barbaric ka ce wai wato abu ne is primitive wai wannan kauyanci ne na da amma kuma kai kana da abin da kake kira treasonable felony kana da hukunce-hukunce wanda mutum ya yi za ka shi amma na Allah ka ce a'a bai dace da zamani ba kowace ƙasa a constitution ita tana da abin da mutum ya yi hukuncinsa kisa ne waɗansu su zartar waɗansu su su canza su mai da shi wani abu daban ko ko ba Najeriya ai an zartar da hukunci na kisa ga waɗanda dokar Najeriya ya bayar da dama a kashe su kuma an kashe ko a lokacin shugaban ƙasar baya tare da turawa yamma suka ɗan mana takunkumi suka ce saboda ya yi wannan wai ya keta haƙƙin ɗan adam su kuma ka ga abin da suke yi suna taimakawa da dukiya da sojoji da ilimi da technology a kashe mutane a ƙasansu amma wannan ba ta ke yanci ɗan adam ba sai wanda ƙasarsa ta bayar da dama a kashe mutumin da wani abu ya yi an ya take abin da ai da labarin kin sarawiwa lokacin abashi to ko ta kasa tana da har a america yanzu a yanzu ba kullum ana maganar terrorism ba ana ce duk wanda aka kama shi da terrorism hukuncin zamane ne ha to wani kisan ya manta da wani kisa ne a ina ce in an ce kisa ba an raba mutum da duniya ba kenan to kai ka yarda ka shar'anta in wani yayi wani abin da burgi ka ba a kashe shi a matsayin ka na mutum amma Allah ya ce in wani yayi abu kaza a kashe shi ka ce baka yarda ba ka ce wai wai wai ci baya ku ga yadda adam yake mayar da kansa Allah ya juya ya mayar da Allah kamar shi ne bayan sa sai abin da ya ga dama zai yi na Allah amma shi na shi dole a yi wani irin hankali ne a ɗan adam to a matsalin shi dole mu yarda da su gaba ɗaya wa ya musa wa isa da abin da aka baiwa annabi musa da isa shi ma wannan ne, ko mai aka baiwa annabi Musa Allah ya faɗa mana farkon wannan sura mai aka ba annabi Isa ya faɗa mana ina ayat take a farkon wannan sura ba مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان في يسوكر ده التوراة والإنجيل كافن يسوكر ده وانا اللي تاهو sannan kuma ya saukar da wannan littafin da ya kira shi ya zaba gardama shi ne alfurka to shi ma mun imani da shi a dunkule ko daga cikin imani da muka yi don shi littattafan mun yi imani kuma cewa musulunci ƙur'ani ne zo ya shafe su duk mai bin su in ƙur'ani ya zo to dole ya bar su ya bi alƙur'ani shi ne wa an zanna ilaikar kitaba bil haƙƙi musaddiƙan lima bai na yadda min kitab. wa muhaiminan alai mu muka saukar maka da littafi da gaskiya yana mai gaskatar da littattafan da suka gabace shi irin su eh, taura da linjilan kenan ko yana gaskata su kuma a lokaci guda yana hauhawa a kansu wato yana shafe hukunce-hukuncensu wanda ya saba mana shi saboda ka wannan aqida ce mujma'un alaiha da aka ijma'i akanta duk wanda yanzu ya zo ya yarda da cewa akwai wani littafi na Musa ko na Isa wanda ya cancanta a bishi yadda ake biyayya ma alkur'ani to ya kafirce ma alqur'ani wannabiyuna min rabbihim banda ma waɗannan annabawan akwai annabawa da dama da Allah ya ba su abin da ya ba su nauhayi waɗansu ya faɗa mana su waɗansu bai faɗa mana su ba hmm? minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqsus alayk akwai annabawa da Allah ya ba mu labarin su akwai da wai ba mu labarin su ba to duka mun yi imani da su saboda mai Allah ya faɗa mana su a alqur'ani da kuma la nufarriqu baina ahadin minhum wato ba ma gaba da wani daga cikin annabawa ba ma rarrabe tsakaninsu mu ce mun yi imani da wannan ba mun yi imani da wannan ba saboda yin haka kafirci ne kai shi ne ma tsantsan kafirci in ji Allah innal ladina yakfuruna billahi wa wa an rusulihi wa أن يفرقوا بين الله bi ويقولون wa nakfuru bi ببعض فيريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا الله يجب أن جرب يجي سونا ينكن سكينا أولئك هم الكافرون حقا ما سورة ربما كان النبوة الله يجي سوني كافرين نكتك هذا هو زمان جرب يجي سونا ينكن سكينا سونا ينكن gaba سونا ينكن sunanka to mutanen da suke sun imani da wani annabi amma ba su yi da wani ba Allah ya ce sunan yankansu kafarai da kana kiransu yahudawa wannan eh, a wannan kwantarsin ya zama taishir ba suna ba ya zama lakabi ko kana kiransu ahalar kitab ko ya zama lakabi second name ne a ah, amma first name din shi ne kafarai ula'ika humul kafiruna haqqa kuma yace yayi tanadin azaba mawalakanciya mawato ainihin kafir so mu kaunar mu da annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai sa mu kyamashi annabawa da suka gabata wannan suka ne mai yahudu da nasara ko yahudawa sun imani fa da annabawan da suka zo kafin annabi annabi Musa amma da annabi isa ya zo ba su yadda da shi ba ba su yadda da shi ba ba su yarda da annabi muhammad wani abu na shi baya da rashin kan gado na waɗansu kiristoci mu Jeriya, wai suna goyon bayan zionist yahudawa 'yan gida da suke kashe 'yan uwanmu a falastin sun ɗauka kawai musulmi suke kashe hey kwanaki wani babban babu ya zo ya magana sannan aka ilmantar da shi aka ce kai wani irin wawa ne ai falastin din akwai musulmi da kirista kuma yahudawan ba musulmi kadai suke kashewa ba a'a da musulman da kiristan dukkan su arna ne a wurin su eh kuma da musulman da kiristan ne ba sa son su gansu a falastin suna son su kore su da kai a wurin ba yahude gwanda musulmi da kirista a wurin ba yahude ba kirista ya fi zurfin bata a kan musulmi to amma aka samu gobaye wai na kirista wai suna goyon bayan ana kashe mutane a falastin sun ɗauka ana kashe musulmi ne kadai ba su san ana kashe 'yan uwansu kiristocin ba ya dace su haɗa ƙarfi da ƙarfe ne mu yaƙi yahudawan gaba ɗaya mu Allah gani da mu baki la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun wannan shine wato alamar musulunci mun imani da annabawa gaba ɗayansu mun karanta irin wannan aya an ba manta ba a cikin suratul baqara ibnu kathir yake cewa fal mu'minun min hadhihi al umma mu'minina wannan al umma yu'minuna bi kulli nabiyyin ursil sun yi imani da duk wani annabin da aka taɓa turowa wa bi kulli kitabin unzir sun imani da duk wani littafi da aka saukar da shi la yakfuruna bi shay'in min zalik ba sa kafirce ma wani abu daga cikin wannan bal hum musaddiquna bima anzala bima unzila min indillah su suna gaskata duk abin da aka saukar da shi daga wurin Allah wa bi kulli nabiyyin ba'athahu Allah kuma suna gaskata duk wani annabin da Allah maɗaukin sarki ya tayar da shi alihabu na ashirin ke sha wannan shi ne ƙarshen aya da aka saukar a kan nasarar najira wadda abdullahi na basu kemara shi tun daga farkon wannan sura har izuwa nan aya na nauke nan 84 waɗannan ayoyin sun a dalilin jayayyar da nasaran najiran suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama ne aka saukar da su <clears throat> abinda zai zo baya tabbatar da ne musulunci zai ci gaba da bayanin musulunci ne ma kowa da kowa amma wannan an gama rushe hujjojin da yahudawa da nasara suka sorry nasara suka kawo kenan kuma wajen yin haka dan ba tsaya kansu kadai ba an gwamutsa da yahudawa an gwamutsa ma da mashirikai duk Allah ya kafa hujja bisa gaskiyar musulunci bisa wato ainihin rushe akidunsu basically abinda suka zo da shi cewa annabi isa dan Allah ne su rushe wannan gaba cewa addinin da suke akai shine addinin annabi ibrahim shi ma aka rushe cewa ba sa bin annabi ibrahim a aqida ko ma a shari'a sun yi nisa a ɗabi'unsu a addininsu da annabi ibrahim saboda haka wanda ke bin annabi ibrahim shine kadai wanda ke bin wannan musulunci yahudanci bai riske ibrahim ba nasara bai riske ibrahim ba littattafan kirista da littattafan yahuda ba su faɗi shari'ar ibrahim dalla-dalla ba waɗanda aka ba su labari na annabi ibrahim su ne musulmi a wannan littafin na alƙur'ani da haka waɗannan su ne wanda ya wannan littafin shi ne wanda zai annabi ibrahim inna aulan nashi da ibrahima lallazina tabauhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu wanda suka fi cancanta su danganta kansu da annabi ibrahim Hmm? su ne wanda suka bi shi a lokacinsa da wannan annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka bi annabi muhammad su ne mummanai to sannan allah zai ci gaba da bayani wanda zai zanto kamar rufewa ne hmm? sannan kuma ya ci gaba da magana da musulmi a gaya mana shari'o'inmu irin su aikin hajji da kuma jihadi wanda shine abin da ayyar za ta yi ta magana a kai har zuwa ƙarshen ta ina jin mu ma zai mu tsaya a ƙarshen wannan ayar ko gobe Allah ya kai mu sai mu da bayanin hukuncin wanda ya yake musulunci hmm, a duniya da lahira Allah madaukin sarki ya tabbatar da daga dagan mu akan musulunci Ya yi wa waɗanda ba su musulunta ba gam katar na su musulunta cikin kiristoci da yahudawa da mashirikai da masu cewa ba su da addini Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan abin da muka faɗa wanda yake daidai ya kuma gafarta mana abin da muka faɗa wanda yake kuskure innahu ala zalika qadir wa bil ijabati jadir wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Báwo.